Bismillahir Rahmanir Rahim amma ba'ad daukakar Allah da zatinsa a saman halittunsa uluwullahi ala khalqihi bi zati wasu maluman suna cewa inna Allah fawqa samawati suna cewa lalle Allah yana saman sammansa wasu kuma mutane suna cewa inna Allah laysa lahu makan famal qawlu sahihu fi hadhihi al mas'ala suna ce Allah bashi da wuri Allah yana ko'ina menene ingantaccen magana a wannan mas'ala shin Allah yana saman halittunsa a saman sammai ko kuma Allah yana ko'ina amsa akan wannan lallai ahli sunnati wal jama'a sun kafa hujja sun kafa dalilai akan kasantuwar Allah subhanahu wa ta'ala da zatinsa a saman halittunsa sun kafa dalilai da dalilan Qur'ani da kuma na sunna hadisai da ijma'i da kuma dalilai na hankali da dalilai na fitra to amma ga bayaninsu kamar haka dalilai na alkur'ani hakika an samu dalilai nau'i nau'i da suke nuni a kan ɗaukakar Allah ta'ala a saman halittunsa da zatinsa kuma a cikin alkur'ani a wani wurin ana ambato lafazin al'ulu ɗaukaka sai a danganta ta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wani lokaci kuma ana kawo lafazin fauƙiyya sai kuma a danganta ta zuwa gare shi wani lokacin kuma ambato saukan wasu abubuwa wato zuwa gare shi wani lokacin kuma hawan wasu abubuwa zuwa ga Allah wani lokacin kuma a ce Allah ɗin yana saman samansa ga misalan kamar haka misali na lafazin al'ulu ya zo a cikin faɗin Allah sabbi hisma rabbikal a'la da kuma faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarshen ayatul kursi cewa wa huwa al-aliyyul azim shine madaukaki shine kuma mai girma sa'annan lafazin fauqiyya kuma da yake nuna Allah yana saman halittu ya misalin sa yazo a cikin fadin sa huwal qahiru fawqa ibade da kuma fadin Allah subhanahu wa ta'ala ya na rabbahum min fawqihim suna tsoron ubangijin wanda yake saman saman su batun kuma saukan abubuwa daga Allah din misalinsa shine kamar inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun da kuma fadin Allah subhanahu wa ta'ala tanzilul kitabi min Allah saukar da littafi ya kasance daga Allah ne batun kuma saukan wato abubuwa hawan abubuwa zuwa ga Allah misalinsa ya zo a cikin ilaihi yas'adul kalimut tayyib zuwa ga Allah ne dadadan kalmomi suke hawa aka ce zuwa gare shi suke hawa wal amalu salihu yarfa'u kasancewarsa kuma a sama misalinsa ya zo a cikin faɗinsa a amintun man sama aka ce man sama wanda yake sama kun aminta ya kisifo muku ƙasa ya ruguzo muku eh, ruguza ƙasa a kanku dalilai kuma na sunna misalin su shine suna da yawa daga ciki aikin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake daga hannayensa guda biyu zuwa ga sama a lokacin addu'arsa kamar yadda addu'o'insa da daga hannayensa a lokacin addu'an ya zo cikin gwamman hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma misalin abin da ya zo na hadisin baiwar nan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mata aina Allah ina Allah yake qalat fis sama ce yana sama qala man ana yace ni kuma wane ne qalat anta rasulullah kai manzon Allah ne qala li sahibiha sai yace wanda ya mallake ta a atiqaha ka yanta ta fa innaha mu'mina saboda ita mu'mina ce ta yarda Allah yana sama lalle ita mu'mina ce ka yanta ta to gashi baiwa ce fa ba ya ba wadda bata mallaki komi na lamarin ta ba amma ta san cewa lalle ubangijinta mahalicinta yana sama amma sai ga batattu daga cikin 'yan adam su kuma suna inkarin kasancewan Allah a sama da halittunsa da zatinsa har ma suna cewa innahu la fauka wala tahta wala yamina wala shimal bal yaquluna innahu fi kulli makan suna ce Allah ta'ala baya sama baya kasa baya dama baya hagu suna cewa yana ko ina to kaga wannan batattu ne suke faɗin haka amma nuni na ijima'i dilala na ijima'i to lalle hakika malamai magabata na kwarai ahlus sunna sun yi ijma'i akan kasantuwar Allah da zatin sa a saman sama kuma wanda cikin maluman da suka hakaito ijma'in su akwai Imam Zahabi Allah ta'ala ya masa rahama a littafi da ya wallafa su kutum akan wannan mas'ala da ya sa masa suna al-ulu lil ali ghaffar daukaka daukakan Allah madaukaki mai yawan gafara sa'annan dalili kuma na hankali da yake nuna wato ɗaukakan Allah subhanahu wa ta'ala da zatinsa a saman halittunsa lallai ɗaukaka sifa ce ta kamala da ittifaƙin masu hankali yayin da kishiyan haka kuma wato ƙasƙanci da kasancewa a ƙasa sifa ce ta na ƙasa a wajen masu hankali tun da lamarin ya zama haka to ya zama wajibi Allah ta'ala ya zama ya siffanta da ɗaukaka saboda kowace sifa ta kamala cikakkiyar kamala wadda ba na ƙasa a cikinta ta kowace fiska to tabbatacciya ce ga Allah subhanahu wa ta'ala amma dalili na fitra kuma da yadda Allah ya kage halittunsa to wani abu ne da ba zai yiwu a yi musu a kansa ba ko kuma a ƙaryata shi saboda kowane mutum yana ji a cikin ƙwaryar ransa cewa lallai Allah ta'ala yana sama kuma ba abin da yake nuni akan haka fiye da mutum a lokacin da musiba ta same shi sai ka ga ya fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala da zuciyarsa domin ya tunkuɗe masa abin da ya dame shi saboda a wannan lokacin zuciyarsa ba ta karkata zuwa ga ko ina face zuwa ga sama tana neman budinta daga sama ba ta tafiya zuwa ga ƙasa ko dama ko hagu ko sauran bangarora. sa'an nan kuma abun mamaki lalle su waɗanda suke inkarin kasantuwar Allah da zatinsa a saman halittunsa su ma in sun zo addu'a ba sa ɗaga hannunsu sai zuwa ga sama kaga su ma da fitararsu sun yarda da wannan lamari wallahu ta'ala a'lam